ya kake ganin eh, taya murna da goodluck jonathan yau buhari ne wannan yana babban muhimmanci shi ne babban darasi ma da ya kamata a ce duka shugabannin ƙasar afirka ko kuma 'yan siyasa na ƙasar afirka su yi kwaikwayo gare shi na ɗaya an same shi a nan Eh, nan ƙasa eh, Senegal a zamanin da eh, aka kada wancan tsohon shugaban ƙasa Abdou da Abdullahi Wade ya kada shi ya kira shi ya mishi barka kuma shi Abdullahi Wade kin da aka kada shi ya kira mai rigon karaga yanzu shi kuma ya mishi barka to kuma mun taba samu haka nan kake a samu haka a Senegal mun taba samu haka nan a Niger a tuna da cewa wanda yake shugaban ƙasa yanzu a zamanin da shugaban ƙasa Tanja Mamadu ya kada shi shi ne na farko ma a nahiyar Afirka wanda ya tashi ya je a gidan wannan shugaban ƙasa yammashi barka irin haka ne muke so mu ji ana yi a nan nahiyar mu ta Afirka inda ma za mu koya ma turawa darasi tunda turawa wa'ansu ba sa yin hakan amma mu sai kaga an kada mutum yanzu an bi hanya kenan an kada mutum sai ka je ka yarda ka ce an kada ko kuma shi wanda ya kada kan ka mishi barka kuma kai mishi fatan wannan rikon kasa ya yi shi eh, da cikin lumana kuma Allah ba shi nasara a cikin irin abin da yake yi a tuna da cewa a zamanin da Sardone kan iko akwai 'yan kirista suka zo suka ce suna so su yi eh, Nigerian Northern Nigerian Christian Association ya ce musu Allah ya ba ku sa'a addini ba tilas to kenan yau duk wanda aka kada ya je yarda da cewa da an kada shi amma ka je ka jawo yan adam su zo ana zub da jini a cikin kasa kuma ku duka bori guda kuke tsahi wannan magana ta kare wannan kamar darasi ne da ya kamata duka shugabannin ko 'yan siyasa na kasar afirka kowa ya ɗauka eh, tunda an yi shi a Niger an yi shi a senegal yau an yi shi a najeriya to ina ganin cewa ko dai ya bi hanya To a ƙarshe eh, Profesa bobe um, sanin da kai wa Najeriya waɗanne muhimman ayyuka ne ke gaban jiran Muhammadu Buhari wanda dole fara tunkarar sunan kai tsaye yanzu. Madalla abu bakwai abu bakwai wato kalubali bakwai na gani a gaban shi eh, shugaban kasa jiran muhammadu buhari na farko shine cewa zaman lahiya ya dawo a cikin ƙasar najeriya shine na farko wato wannan matsala da ke gare mu da boko haram ya niyya ya ciwo kansa kuma ya yi la'akari da cewa da 'yan maid na kudu kada su masu ta da bori na ɗaya kenan na biyu kokowa da zaman kashe wando a ƙasar najeriya na uku a rinka adalci a cikin iko na hudu yanayi na wajen tattalin arzikin ƙasar najeriya na biyar shine cewa eh, duka abin da ya zamanto ya shahe kokowa da rashawa da 'yancin hanci duka wannan ya zamanto kamar cewa da zai maganin shi na shidda shine cewa da ya girka da tafarkin demokrasiya ya tuna da cewa da ya biyo ta kur'ai ne ya ci iko ba wai cewa da ya yi juyi milki bane kamar irin wancan na farko da ya yi ko da ya zamanto a cikin yanayi da kokowa da rashawa za a buƙatar wancan buhari na farko wanda aka san da in ya ci zaɓe a saki na shi shine cewa da in wa'annan duka shiddan suka samu suka wallaha a Najeriya to Najeriya za ta ɗauki cewa da wurinta a cikin ƙasashe na duniya wa'anda ya zanto suna faɗi a shi wato za ta koma a wurinta wato cewa da ya girka farkin demokrasiya ya ƙara ƙarfafa demokrasiya wannan da muka ganin an yin cikin demokrasiya wannan demokrasiya ya ƙara sata a cikin kasar Najeriya har ya zamanto Najeriya ta zamanto lambawa a kasar Afirka saboda kada a manta da cewa akwai kujerar dindindin da ita Najeriya da kasar Afirka ta kudu suke kamar takin saka bisa gare duk duk mu shine cewa da Najeriya dai ya zamanto ta samu wannan kujerar ta dindindin abin da ya hana ta shi shine wa'ancan abu shidda da zana muku cewa da kamar kalubali ga rashin shugaban kasa Muhammadu Buhari Tuma da la Profesa mun gode kwarai da gasken gaske. Thank you so much. Ni da godiya, ni da godiya. Kuma Hulani kai kai kai kai ina je ka eh, eh. ka bajini guda. Eh ina jin ka. <laughs> Sai ka aiko min shi tunda Hulani da yanzu kun samu ko da ke ba ji hulanci kai ai ban ga maka ba. Eh. Wai wata rana aka aka yi wani Hulani a Bamako. Eh. To ni sai na je a can sai sai Najeriya ta zo ita ce mai babbar tawaga. Mm. abin ga boyin ga uku suka zo da shi. Hmm. ni kuma daga nan na je tare da mutanen Senegal. Kana nufin <laughs> babban jirgin na na Boeing guda uku suka zo da shi. Uku suka je da shi. Yanzu sai aka zo wajen taron tun da taron Hulani ne na duka Afirka sai aka ce to me yaran da za a aiki da shi. Hmm. Sai wani ɗan Senegal da aka ce ma Abubakar Salam farfesa ne sai ta ce to ai hulanci ya kamata. <laughs> Sai ana mulki cikin tawagar Najeriya. Eh. sai Buhari ya tashi da shi ne shugaban tawagar. Eh. <laughs> Ya ce to su fulani ne fa amma su mutaje fulatin kenan a yi ingilishi da farashi. <laughs> nake haska mai nake haska mai sai ka san ya da mun yace kai da baba arewa ne nace eh yace to kai kamar yaran ka ba nace kai ni kamar kai nake barbarci ne kamata yi bai iya ba wato duk su da su da da yaje waye je da wani bulatanin daji a can ya dauko da ya koya ma da shi hullanci wato duk sunan sunan kuna wakiltar eh, harsuna amma ba ku harsunan ba madalla madalla ka da Najeriya arewacin Najeriya to ai wanda ke cewa su Fulani ne kamar su kai <laughs>